ya haɗa da ba ba Mutum yan wawa ne sauran can gaba zai gane ba aka. Me ya sa wai duniya san musamman za ta yi tabbas ba aka, ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karmami ta gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abu gama nan kuka akan nake gani bai dacewa haka a kun san dan hausa ba za ya yi kama wa ya ce muku wai sata gidan barawa bayan cewa. haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka kun san ɗan da masa ba za ya jura kallar ne wa haka a kun kujuru kun san gare ba za a rasa jawabi wa haka na san dai cewa mazauraci ba zai iya yaƙi wa haka People by birth in the ritual.